This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM noma da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar Juma'a 20 ga watan Nuwamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. To Ibrahim an ceto mutane 80 daga cikin 170 da mayakan kishin Islama suke garkuwa da su a wani otel din kawa da ke birnin babban birnin kasar Mali. ministocin harkokin cikin gida na kasashen turai suna ganawa a birnin brussels da nufin daukar matakan tsaron gaggawa bayo bayan harin da aka kai a birnin paris kana kasashen koriya ta arewa da kuma ta kudu sun amince za su tattauna a yunkurin komawa teburin tattaunawa tsakanin gwamnatocin biyu To kanin labaran kenan yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin samar da masana'antu a Afirka. To ko me yasa aka mai da hankali kan samar da ayyukan yi ga matasa? Saboda kalubalen da duniya take fuskanta ne yanzu. wasu 'yan bindiga sun shiga satar shanu da yin barazana ga makiyaya ga dangadan a borno sai sun ka sun ka banka mini abu allah ya kiyaye dai ba su sami ina kan doki sai ni buga doki da gudu ni kere za kuma ku ji cewa jam'iyyar pdp na sukar gwamnatin jihar taraba saboda koko jam'iyyar apc na sukar gwamnatin jihar taraba saboda wato nada masu shawara wajen ɗari ina ne zai sami kuɗin da zai biya su din bayan ga mutanen da suka yi aiki shekara talatin da biyar suka gama ba iya biyan su ba idan muka je jamhuriyar kamaru kuwa za a ji cewa 'yan majalisar tarayya sun fara muhawara kan kasafin kuɗi wanda ya shafi tsaro da cinikayya da sauransu kuma kamar kowace ranar jama'a usman kabara na tafi da shirin musulunci tushen rayuwa za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana inda lokaci amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. An ceto mutane 80 da mayakan kishin Islama suka yi garkuwa da su a wani otel din kawa da ke babban birnin kasar Mali yau Juma'a bayan da mayakan suka kutsa otel din Kabbara suka suka kashe mutane uku daga cikin 170 da suka yi garkuwa da su. Wata majiyar tsaro ta ce jami'an tsaron kasar Mali na na musamman suna bi bene-bene a hotel ɗin a Bamako da nufin ceto sauran mutanen da mayakan ke garkuwa da su an kuma ba da rahoton cewa dakarun Amurka suna taimakawa a yankunan ceto waɗanda aka yi garkuwa da sun. Rahotanni na nuni da cewa mayakan sun saki waɗansu daga cikin mutanen da suka yi garkuwa da su bayan sun karanta waɗansu surorin Kur'ani. Akalla mayaka hudu ne da farko suka kutsa hotel ɗin. Dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da na Mali sun yi wa hotel ɗin ƙawanya. suka kuma toshe hanyoyin da suka nufi otel din Hukumomin kasar Mali kuma sun umarci jama'a su zauna inda suke kada su rika shawagi har zuwa lokacin da za a shawo kan wannan lamari. ministocin harkokin cikin gida na kasashen turai suna ganawa a birnin brussels da nufin kara daukar matakan tsaron gaggawa kan yakokin kasashen biyo bayan hare-haren da aka kai a birnin paris ministan harkokin cikin gida na kasar faransa bernard canazov ya ce babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai da ta shaidawa ƙasar faransa cewa madugun harin abdulhamid abaud ya shiga yankin kazanab ya ce ƙasashen turai suna buƙatar su farga cikin gaggawa don daƙile barazanar ta'addanci a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da farautar aƙalla ɗaya daga cikin 'yan ta'addan wanda ya arce bayan harin da aka kai birnin paris makon da ya gabata jami'an kasar faransa sun ce ba su san inda sale abdulsalam yake ba sai dai ana ci gaba da farautarsa a cikin faransa da kuma belgium rahotanni kuma sun bayyana cewa an faɗaɗa bincike zuwa netherlands abdulsalam wanda ake kyautata zaton yana da hannu cikin kitsa harin na birnin paris ya kasance mutumin da aka fi nema ruwa a jallo a kasashen turai bayan da aka ba da sammacin kama shi To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Malaysia domin taron shugabannin shiyar da ake kyautata zaton zai mai da hankali kan harkokin tattalin arziki ta'addanci da kuma rikicin iyakoki. Obama ya isa Kuala Lumpur ne yau Juma'a ya shiga sahun shugabannin kasashen kungiyar ASEAN da ta kunshi kasashe goma. da kuma shugabannin waɗansu ƙasashen duniya da ke halartar taron da ake gudanarwa shekara-shekara an tsawaita tsaro dai a duk faɗin ƙasar rahotannin barazana da ake fuskanta bayan harin da aka kai a birnin paris makon da ya gabata babban jami'in 'yan sanda na ƙasar malaysia khalid abubakar ya bayyana yau juma'a cewa ba a tabbatar da rahotannin da ke barazanar tsaron ba sai dai jami'ai sun jaddada cewa an girke dubban jami'an sojoji da kuma aka sa su cikin shirin kuta kwana galibin mahalarta taron dai za su fito daga ƙasar philippines ne inda suka halarci wani taron shekara-shekara da aka yi a kan kungiyar tattalin arzikin kasashen yankin pacific da ake kira apec ƙasashen koriya ta arewa da koriya ta kudu sun amince za su tattauna mako mai zuwa a yunkurin komawa teburin shawara tsakanin gwamnatocin biyu kwamitin wanzar da zaman lafiya da sasantawa kan yankin koriya na pyongyang da ke kula da dangantaka tsakanin koriya wanne ya tsara wannan zaman ma'aikatar daidaita lamurra ta seoul ta amsa gayyatar yau jama'a ta kuma bayyana cewa za ta yi zaman wato za a yi zaman ne ranar 26 ga wannan watan na nuwamba a ƙauyen pyongyang da ke kan iyaka za a yi wannan zaman ne da nufin share fagen tattaunawa tsakanin gwamnatocin da aka amince a kai a watan agusta da nufin ƙara dankon zumunci tsakanin ƙasashen biyu To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji yau fa take ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don jaddada muhimmancin bunƙasa masana'antu a afirka kuma taken wannan shekarar shine bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu a afirka don samar da ayyukan yi ga mata da matasa don haka na tuntuɓi wani matashin ɗan kasuwa a najeriya mai suna alhaji jibrin tafida wanda na fara da tambayarsa muhimmancin wannan ranar sai ya ce So da farko dai wannan rana tana da muhimmanci a gare mu musamman mu masu masana'antu na Najeriya. Saboda mu ne muke fuskantar kalubale da a yau wasu kasashe da suka ci gaba ba sa yi. Na farko akwai abubuwa da musamman mu da muke aikin gona muna fama da matsaloli da dama da shafi sha'anin tsaro wanda muna sa ran cewa irin wannan rana zai ba gwamnatin tarayya ko kuma wannan ita majalisar dama da duba irin waɗannan masana'antu musamman mu da muke Najeriya. Wannan rana mai mahimmanci ne a gare mu. To Alhaji Jibrin maudu'in wannan koko na ce taken wannan shekarar shine bunƙasa matsakaita da ƙananan masana'antu don samar da ayyukan yi ga matasa da mata. Kana ganin me isa aka zaɓi wannan maudu'in? Eh na imani saboda kalubalen da duniya take fuskanta ne yanzu. Mutane sun ƙara yawa kuma yawan abubuwan da ake ake sarrafawa. musamman abun abinci bai isa ma ciyar da rabin mutanen duniya ba so wannan wannan ya kalubale ne ga mu masu masana'antu na ganin cewar a ƙara da su ko gwamnatoci su taimaka ta wajen ganin an da irin waɗannan ta hanyar kau da waɗansu matsaloli da kalubale da ake fuskanta don samar da shi wannan ake da kuma abin da abincin da za a ci musamman a wannan ƙasa mu Najeriya. kana ganin a ƙasa irin najeriya kamar yadda kai bayani idan aka samar da ayyukan yi ga mata da matasa akwai wani abu takamaimai da za a cima ai ko babu ai babu inda za a samu zaman lafiya kowace ƙasa da ke son ci gaba babu za mu za a samu zaman lafiya ko wani ci gaba da waɗannan biyun nan ba samu abin yi ba shi ne babban matsalar da ke gaya maka da najeriya a yau muke fuskanta muke fama da shi mm. shi ne rashin aikin yi ga matasa da matan nan in ka ba mace ɗaya aiki kamar tamkar ka ba al'umma ne oh. matashi guda ka ba shi ka ba ka shi ne ginshiƙin zaman lafiya na al'umma wanda idan har matashi kwana ɗaya nan aka ce maka bai da abin yi so fitina ce ga wannan al'umma so wannan maudu'i na wannan shekara ya nuna cewar ba shakka kalubalen ta fito fili da ake buƙatar a ɗauki mataki a kansa To kwanaki kun zo nan Amurka kun yi taro na bunƙasa tattalin arziki a Afirka musamman Najeriya. Muna son mu ji akwai ci gaban da aka samu tun sannan zuwa yau? A ba shakka mu dai da muka zo wani taron musamman wakilai daga Najeriya bayan mun dawo mun zauna mun tattauna ainihin matsalolin da muke fuskanta waɗanda muka za mu iya magancewa mun ɗauki hanyar magancewa waɗanda muka akwai buƙatar a gaya ma gwamnati mun daga kamar babban kalubale da muke fuskanta a yanzu shine bai wuce na tsaro ba da rashin kayan aiki da yawancin injiniyoyi da ake yi da za ake samu su a wasu kasashe mu bamu da sunan wurin sannan rashin tsaro za ka tarar yau an waye gari cewar ka tashi ka tafi inda kake sarrafa wannan abu saboda rashin tsaro baki haya ko ka aje kayan ka ko kuma an gama kayan shi kanshi babu tsaron da za a iya kula da shi so waɗannan mu mun duduba waɗanda muka za mu iya yi mun yi waɗanda muka za mu gaya mu gwamnati ko bayan mun da tare da mu gaya mun zauna da ministan aikin gona wancan da ya tafi na baya da fade shi mun tattauna da shi a kuma a lokacin ko shakka babu ya bamu kwarin gwiwa alhaji jibrin tafi da wani karamin ɗan kasuwa a najeriya ke tsokaci kan wannan rana ta inganta masana'antu a afirka za ku ji ƙarshen tattaunawar a shirinmu na gaba to sai kuma ƙasar kamaru inda 'yan majalisar dattawa da wakilai suka dukufa wajen tattaunawa kan kasafin kuɗi da tsaro da cinikayya da dai sauransu auwal garba gare ka 'yan majalisar taɓa na kasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da zaman su wanda yanzu haka sun kwashe kimanin kwanaki goma kenan suna muhawara tsakanin su musamman ma akan gyaran lamarin kasafin kudaden da rayuwa al'umman kasar ayyuka na shekara na biyu da goma sha shida da ma yanda kasar za ta samu kudaden shiga shugaban majalisar taɓa na ƙasar na jamhuriyar kamaru ya masen jifindi ya ce ya ce zaman nasu na wannan makon dai domin ganin irin gyaran fiska ne da rayuwa sha'anin cinikayya ne na tsarin ƙasar. kasar na jamhuriyar kamaru da ma kasashen ketare kamar yadda 'yan kasuwar suke cin gashin su babu babbaka taron ya hada da ministan ciniki da wakili na musamman daga fadan shugaban kasar na jamhuriyar kamaru tsohon prime minister kuma a yanzu haka da majalisar dattaban na kasa peter fani masange ya ce hurumin ne mu idanu wajen ganin irin kudade da za a zuba a kowane bangare walau sha'anin tsaro ko kuma wani aiki daban su ma majalisar dokoki na kasar na jamhuriyar kamaru ba a basu a bare ba wajen ci gaba da zaman nasu kan gyaran fuska na kasuwanci musamman ma kan doka na da casa'in domin yadda 'yan kasuwancin gidan na jamhuriyar kamaru da ma na kashin ketare suke gudanar da kasuwancin su 'yan majalisar kasa na jamhuriyar kamaru sun dace kan yadda za a sama wa al'umman kasan sauki musamman ma wajen kayan masarufi ko da yake 'yan majalisar ba su fayyace ainihin gaskiyan kudaden da suka zuba a wannan bangare ba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida muhammad daga kamar kuma sai jihar taraba inda aka shiga cece kuce tsakanin jam'iyyar apc da pdp kan naɗin masu ba da shawara sama da ɗari daga jihar taraba sanusi adamu gare ka Jam'iyyar adawa ta APC na jihar Taraba ta ceceki naɗin masu ba da shawara na musamman ɗari da biyar. Da gwamnati mai mulki na PDP karkashin gwamna architect Darius Dixon Ishaku ya naɗa da da cewar yana kokawa da rashin kuɗi domin aiwatar da ayyukan kyautata rayuwar jama'a. Alhaji Hassan Ardo Jika shine shugaban jam'iyyar adawa ta APC na jihar Taraba. Da ban ga dalilin da mutum da bai iya biyan albashin wasu wanda aka ɗauke shekara da shekaru suna aiki bai iya biyan albashin ko kuma ya yanke musu albashinsu sannan kuma yana faman naɗe naɗe mutane babu wani taimako da nan da yake naɗawa a yanzu babu wani taimako ko da bayan zarra da zai ƙara musu saboda haka in ya so ya ce duk ɗan taraba ya ba su kwamishinoni duk wani ɗan taraba da namiji da na mace babba da ƙarami ya ba su kwamishina da advisor da permanent secretary da wani ne duka ya naɗa su mu ga ina ne zai sami kuɗin da zai biya su ɗin bayan ga mutanen da suka yi aiki shekara talatin da biyar suka eh, gama ba iya biyan haƙƙinsu ba da yake kare kansa kan sukar da jam'iyyar APC ke yi wa naɗin mashawartansa. Gwamnan jihar Taraba Architect Darius Ishaku wanda ya amince jiharsa na fama da karancin kuɗi amma ya ce ɗaukan wannan matakin wata hanya ce na saka waɗanda suka bauta wa jam'iyyar lokacin yakin neman zaɓe. In jama'a sun yi kuka haka gasken su ne. Wato ko ni karan kaina ban so in doki jama'a masu taimako na aikin gwamnati kai wannan yawan ba. Dama ni na yi zan ɗauki kwamishina ɗaya ɗaya ne. Local government din mu kuma sha shida amma ka san fannin siyasa in ka fara kwai wanda suke sun yi aiki ma jami'a din muka yi har mun kai ishirin ministry ministry din su ma ishirin da kudu ministries da muka samu a kasa amma ka taimake mutum daya kama ka taimake mutane goma to na yi tunanin wannan na duba duk da karancin kudin mu dole me amfanin gwamnati ita taimaka ma jama'a ita kyautata ma jama'a saboda haka wannan ma ana kyautata ma jama'a ne in na samu mutane goma na taimaka musu kaga na taimaka ma mutane ɗari kenan. malam gambo yakubu jibrin mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum malami ne a sashen kimiyyar siyasa na jami'ar jihar taraba ya ɗora matakin da gwamnan ya ɗauka na nadin mashawartansa kan minzani. eto eh alal hakika a siyasance ya yi abin da ya dace saboda ya nemi 'yan siyasa ne wanda suka taimaka masa a lokacin da yake gugurma neman kuriya kuma da aka samu gwamnati ne ya saka musu da wannan mukaman din in ka duba kuma sun yi yawa babu ministry da za su zanna dama ana tunani idan an hada su da wadansu ministry su duba inda za su koma duk wanda aka bashi ya zama mai ba gwamna shawara ana tunani za a bada za a bada shawara na gari na biyunsa in ka duba shi ta fannin tattalin arziki ana kuka babu salari a jiha da idan za a biya su kuɗin nawa ne ina kuɗin da kuma za a biya su da shi sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo najeriya a gaida sanusi to bari mu tsallaka jihar borno inda wasu da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne suka sace shanu wajen 1,500 ranar laraba haruna gare ka gama dai abin da ɗaya da cikin shugabannin makiyayan alhaji ibrahim ahmed tsohon magatakardan wannan kungiya na miyati allah da abin da ke cewa game da waɗannan mahara ranar laraba waɗansu mutane sun zo da bindigogi sun kwashe dabbobin fulani mu ko da ke alhamdulillah dai ba wanda a kashe sun kori dabba a takaice shanu wajen dubu ɗaya ɗari hamsin tunkiya ɗari shida da daga ladin buda suka tafi da su ladin buda yana jeren local government amma inda muke ji yanzu a kai su din an kai su wani wuri da ake kira leje karamar hukumar mafa kun sanar ma su hukumomin tsaro game da abin da ya faru eh kurai da gaske da abin ya faru mun zo mun samu hukumar yan sanda musamman a nan Borno State Command mun ga wani complaint din mu suka ce to mu yi hakuri za su duba abun waɗannan makiyaya kuma sai mun bayani game da yadda aka kora shanun nasu yadda aka yi yunkurin hallaka wasu daga cikin su sun kwashe min shanu da rana karfe 4 da lasar mutum shida suna dauke da binnigogi da me suka zo lokacin a gafa suka zo me suka ce da kai lokacin da suka ganka yaro na ne suka tafi da shi tafi da yaron ka ya ja shanu suka kai shi wani gari ana ce mai leje suka bude makaranta suka sa su shine ya gudu da daddare ya fito ya zawo ya ga mini Eh, shanun ka guda nuna a kwace hannun dan naka dari biyar yara na biyu suna kiwon su dama garke biyu ne suka hada wuri daya suka kora amma sun bar min yayan shanu guda hamsin wanda ba su da iyaye yanzu suna kuka sannu ko yawa na ce kana ɗaya daga cikin da aka kwashe maka shanunka ko eh na'am shanunka nawa aka karba ni ma na son samu 400 yawa a ina ne aka karbe wannan shanu a bayan ladin da inda aka kwashe wannan duk gurin mu guri daya ne muke tare ina yaron yake yana nan tare da kai ina nan dattijo ne ma shi yana nan lele kai ne aka kwace wannan shanu a hannunka ko eh ni ne ni da an ka kwace na tawar ruwan doki sai ji ana halbi da ji ana halbi sai ni sai anu du sun ka koma mutane to sai ni ta inda an ka kora ko da ni zo sai an ka tarda na kora sai ni bi su a doki ni bi ni samu shanu suna kore da shanu ni zo ni ta kiran shanu ko su ce ko Eh, sun ka halbe mana sau uku kana kiran shanu naka lokacin su eh, dawo zai gudu ba su koma eh, akan dawo kuma. sai sun dawo ne sai ya kira sai su tafi hmm. sun ka halbe mana sau uku ba su same ka ba Ba su same ni ni tai kuma ni haka ni ni kira su kuma sun ka sun ka gudu kuma an ka sun ka kira sun ka koma sai sun ka sun ka banka mini abu Allah ya kiyaye dai ba su same ina kan doki sai ni buga doki da gudu ni kere sa ba su taba ni ba wasu makiyaya kenan da wasu yan bandiga suka yi yunkurin halaka su suka kuma kore shanunsu zuwa wasu wuraren na daban ke bayani game da wannan barazana da ke addaba su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida dan mutan biyu yanzu kuma bari mu koma gefe guda usman kabara ya gabatar mana da shiri na gaba allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami allah shi ka musulunci tushen rayuwa Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata in ba a manta ba, Hassan Maina kaina yana tattaunawa ne da Sheikh Abubakar Abdulsalam Gwale na bangaren Sunni da kuma Malam Buhari Bello Jega na bangaren Shi'a inda suke tattaunawa game da yadda za a zauna da juna cikin zaman lumana ko da kuwa akida ta zama ɗaya ba. a malam bukhari bello jega waɗanne abubuwa ne kake jin suke haddasa cece kuce tsakanin al'ummar musulmi ko menene za a yi al'ummar musulmi ya kamata su gane cewa mu dukan mu dai jam'i gaba ɗaya musulmai ne sannan kuma musuluncin nan da muke yi ba wani ne ya kira mu ba face shi ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kuma in ma akwai babbantuwa na tunani da fahimta tsakanin mu to lallai ai akwai hanyoyi da aka bayar na komawa a tattauna maganan kafirta mutum bane ba maganan kiran wani dan wuta bane ko kuma a kira kisan wani a'a magana ne wanda za a zo a haɗu a tauna abin nan da kuke cewa kuke da me hujjojinku kaga in mutum bai iya baka hujja daga abubuwa da ya zama ma'asum abubuwa kamar Kur'ani da hadisai ba to kaga kai ba naka ba bane ka yanke mishi hukunci ka riga ka gane bai san abin da yake ba sai ka kyale shi da tunanin shi sai kuma a ɗauki matakan da ya kamata kace kace da ake samu shine ba mu girmama junanmu saboda shi girmama mutum da kuma ba mutum uzuri to yana cikin abubuwa muhimmin wanda yake a daraja yangwantaka da soyayya to abun mamaki sai ya zama a ce yau a lahiyar mu ta yau ta Najeriya ko ko a duniya ma gaba daya sai ga musulmi ne yake dokan bindiga yana kashe musulmi dan uwan shi wanda abin takaici ne kuma a abin nan saboda kamar mu yanzu in ka duba kamar duk lokacin da aka ce modidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagayo to lalle zaka ga Maulana Sharifuddin Sheikh Ibrahim Azzazzaki yana kiran taron makon haɗin kai na haɗin kan musulmi wanda za a zo a zauna a tattauna akan waye wannan manzon meye wannan manzon wani sako ya zo da shi wani irin rayuwa yayi sannan kuma wani irin irin darussa za mu iya samu daga wannan rayuwa kaga wannan wani hanya ce ta kokarin kulle wannan kofa ma shedan da zai zawo kawo rarraba kan mutane to kowane aƙida kake da kowane irin tunani kake da to ka zo wannan mahanga ka zo wannan majalisin kai ka fefece abin da kai ka fahimta akan manzo da kuma darussa da za a samu kaga daga nan musulmai sun samu wani hanya wanda za a kama tattaunawa akan matsaloli da ya shafi wannan addini wanda in ba an samu wannan abun ba to za a yi ta rarrabuwa ne ana ta abubuwa a wawware malam abubakar abdulsalam gwale ka ji da irin bayanan da shi malam bukari bello jigai bisa mahanga ta eh, shi'a a ahlus sunna me za kara akai to abin da zan kara akai shine wato mu a sunna wato kowace rana rana ce ta tuna da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar ruko da alkur'ani da kuma hadisansa wanda alqur'ani ka duba ka ga hatta akan abin da shafi yaki ana tsaka da yaki ma tayi wa in janahu lis-silmi fajnah halaha wa tawakkal ala Allah in kuka ga abokan karawa ku sun karkata zuwa ga a zauna a tattauna a zaman lafiya to a karkata haka hadisa annabi sama wanda kullun ake karantar da su ake sharhin su ka duba kowane bangare na rayuwa abin da ya shafi zaman lafiya abin da ya shafi harkar kasuwanci an saka tsari abin da ake kira constitution na business law tsari na kasuwanci da kuma yadda za a tafi da kasuwancin da yadda in an yi husuma yadda za a raba husumar makama yadda na faɗa a ciki ne za mu fahimci cewa abin da ya shafi asabiya ah, da ta'assub da kuma abin da ya shafi katsokan wani ma ubangiji subhanahu wataala ta'ala ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah aduwan bi ghairi ilmin kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum to shi sa muke kira zuwa ga dukufa akan koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa fahimtar magabata tun daga lokacin sahabbai har zuwa lokacin manya-manyan malamai wanda kuma wannan ya zama a bisa siga ta dawami kullum a kowane lokaci a kuma kowane irin hali wannan shi zai dawo da mu hayyacin mu kuma ya raba rikicin da ke tsakanin mu kuma ya sa mu dinga sanin kimar kanmu da kimar kuma junan mu bayan mun ga kimar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da yake da alaka da su to malam bukhari bello jaga a minti daya me kalmar kashi da za zaka yawa al'umma yan uwa musulmi eh to abin da ya magana shine abun da shi dan uwana ya faɗa na cewa shi musulmi ya gane shi musulmi ne na farko mm. sannan kuma kowaye ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to lalle dan uwanka ne abokinka ne koda kuwa fahimtan ku ya bambanta sannan kuma maganan cewa musulmi ya kalli dan uwan shi musulmi ya kafirta to lalle wannan abu ne mai muni wani abu ne mai kazanta wanda kuma ya kamata al'umma su yi la'akari da shi duk wanda ka gani na sake faɗa duk wanda ka gani yake kiran dan uwan shi musulmi yake kiran dan uwan shi musulmi kafiri yake kiran dan uwan shi musulmi dan wuta to shine matsalan kuma makin addinin musulunci ne saboda manzon Allah ya yi rayuwa da mutane waɗanda ba musulmai ba kuma ya zauna da su lafiya a Madina ya zauna da su a Makka lafiya kuma har fagen yaƙi ma akwai mutanen da da suka ga kaifin wuka suka ce la ilaha illallah kuma aka kyale su balle kuma kai dan uwanka musulmi wanda kuna sallah tare masallacin ku daya kuma malam abubakar abdulsalam cikin minti daya kai ma me kalmar ta karshe a ni ma kalma ta ta ƙarshe shine a me hakuri mu kai zuciya nesa kamar yadda dan uwa malam ya faɗa akan lallai mu tsaya mu takaita akan abin da sai abin da addini ya ce mana mizami domin idan muka yi haka to za mu tsaya mu ɗabi'antu da ɗabi'a ta addini shi kuma addini ba zai taɓa zaluntar kowa ba abin da Allah da manzansa suka ce to shine alƙiblan mu Allah subhanahu ta'ala ce wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah in kun samu cece ku ce akan ku wani abu to ku komar da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan jagorori ko mu dinga musu biyayya ya ayyuhallazina amanu atiu Allah wa rasula amri wa to yanzu kuma sai mu je ga Abdullahi M Buba limamin masallacin AUA a Abuja mu ji ci gaban nasiharsa game da tsarki akwai ruwa kuma wanda yake ya cuɗanya da ko yanayin laka na waje ko kuma yanayin ɗanɗanonsa ya canza ko ƙanshinsa ya canza amma kuma ba zai iya cutar da kai ba to wannan kashe-kashen ruwa ya kasu kamar haka yadda malamai suka yi bayani a littattafan fikhu. A madadin malaman Sheikh Abubakar Abdulsalam Gwale da Malam Buhari Bello Jega da shi kanshi Abdullahi Yan Buba sai wakilanmu Nasiru Adamu Alhikaya da Hassan Maina Kaina. Sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Lethas Gresham. Usman Kabar ne Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisalam kazar da ba ta da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin gaishe ka yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu ta dawo da labaran duniya amma a takaice koyewar ayyukan masu sauran namu sun ta'allaka ne kan batun da gwamnatin najeriya suka yi na cewa ba za su iya biyan dubu goma sha takwas a matsayin albashi mafi karanci ba za kuma fara ne da sakon baffa haruna bajoga malami a makarantar jalingo primary school a shaka wanda ya ce asalamu alaikum voa hausa ku gaya wa gwamnatin najeriya cewa a lokacin da suke yakin neman zaɓe ba su gaya mana cewa ba za su iya biyan karancin albashi na dubu goma sha takwas ba don haka duk wanda ba zai iya ba ya ajiye aikinsa idan ana so a kawar da talauci a najeriya in ji mai nasara nasarawa kuntuwa dole ne a samar wa matasa guraben ayyukan yi don ku a fili take rashin ayyuka ga matasa ya taimaka wajen jefa al'umma cikin halin kakanikayi shi kuwa isa mai kati gashuwa cewa yi assalamu alaikum biya hausa ku bani dama na mewa da gwamnatin najeriya 36 martani dangane da furucinsu da suka yi na cewa ba za su iya biyan karamin albashi na 2018 ba kamata idan da gaske kuke yi ku rage wa kanku albashi da kwamishinoninku da manyan masu rike da mukaman siyasa albashi amma ba kokarin ragewa dan karamin ma'aikaci albashi ba Allah ya kyauta shi ma ukasha abdulsalam koko a jihar kebbi to mana aikin gafara saboda dan tangarda yanzu dai ga garista zo da labaran duniya a takaice haka yake an ceto mutane 80 da mayakan kishin islama suka yi garkuwa da su a wani hotel ɗin kawa da ke babban birnin ƙasar mali yau juma'a bayan da mayakan suka kutsa hotel ɗin suka kashe mutane uku daga cikin 170 da suka yi garkuwa da su wata maje tsaro ta ce jami'an tsaron ƙasar mali na musamman suna bi bene-bene a hotel ɗin a bamako da nufin ceto sauran mutanen da mayakan ke garkuwa da su Firaministan Isra'ila ya bayyana cewa an yi wa jami'an leƙen asirin nan wato jami'in leƙen asirin nan Jonathan Poland sakin je ka gyara halinka yau bayan ya shafe shekaru talatin a gidan yaron Amurka. An wa Poland wani tsohon farin kaya da ke aiki ƙarƙashin rundunar mayakan ruwan Amurka hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari a shekara ta 1987 bayan da ya amsa laifin sayarwa Isra'ila bayanan sirrin ma'aikatar tsaro. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce bayan shekaru talatin a ƙarshe dai Jonathan ya koma cikin danginsa waɗanda suka yi ta ƙoƙarin ganin an sake shi. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar. yanzu a madadin grace alheri abdu da ta ni gabatarwa da julie lethal gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu vasco ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.